ibn tamiya Allah ya ji kansa akwai wani littafin sa mai suna at-tuhfatul iraqiyya at-tuhfatul iraqiyya shafi na arba'in da biyar ya ce salaf malamai na farko sun ce inna allaha jama'a ilmal kutubil munazzala fil qur'an Allah madaukaki ya haɗa ilimin da ya saukar a cikin littafan farko ilimi da yake cikin littafin at-taura da ilimi da yake cikin littafin zabura da wanda yake cikin littafin injil littafai waɗanda Allah maɗaukaki ya saukar ga annabawa magabata. Duk ilimin da yake cikin littafan Allah ya haɗa su ya saka a cikin littafin Ƙur'ani. Wajama'a ilmal Ƙur'ani fil mufassal sannan duk ilimin da yake cikin Ƙur'ani. daga farkon littafin zuwa ƙarshensa. Allah ya haɗa shi a cikin surorin da ake kiran su al-mufassal. Surori da ake kiran su al-mufassal a cikin Ƙur'ani in ka duba manahilul irfan na a Shehu Zarkani mujallad na farko shafi na 352. uku da hamsin Ya ce, Imamun Nawawi ya kawo bayani da yake mafi inganci game da surorin da ake su al-mufassal ya ce surori ne da suka fara daga kan suratul hujurat zuwa qul a'udhu bi rabbin nas daga suratul hujurat zuwa qul a'udhu bi rabbin nas waɗannan surori su ne ake kiran su al-mufassal wa sumiya bil mufassali li kasratil fasli baina suwari bil basmala abin da yasa aka kira su al-mufassal saboda surorin ba su da tsawo nan da nan kana karanta sura zaka zo karshe ka ga bismillah ka fara wata sura daga suratul hujurat zuwa kul a'udhu bi rabbin nas waɗannan surori su ne ake kira al-mufassal za ka iya cewa izu goma kenan na ƙur'ani ko kuma izu tara daga nasi zuwa izu goma waɗannan surori su ake kira al-mufassal to shekul islam ya ce malaman farko sun ce duk ilimin da Allah ya saukar a littafai na farko ya tattara su ya haɗa su ya dunkula su ya saka a cikin ƙur'ani shi kuma Ƙur'ani duk ilimin da yake cikinsa Allah ya dunkula shi ya saka a cikin surorin da ake kiransu al-mufassal wato daga nasi zuwa izu goma wa jama'a ilmal mufassal fi fatihatil kitab sai Allah ya hada ilimin da ke cikin waɗancan surori na al ya dunkula su ya saka a cikin suratul fatiha wa jama'a ilma fatihatil kitab sannan duk ilimin da ke cikin suratul fatiha Allah ya dunkula shi ya saka shi fi kaulihi cikin ayar da yake cewa iyaka na'budu wa iyaka nasta'in duk ilimin da ke cikin ƙur'ani Allah maɗaukaki ya sa shi a cikin surorin da ake kiransu al-mufassal kuma duk ilimin da ke cikin surorin al-mufassal Allah ya dunkula su ya sa su a cikin suratul fatiha sannan duk ilimin da ke cikin suratul fatiha Allah ya dunkula shi ya sa shi a cikin aya guda ita ce iyaka na'budu wa iyaka nasta'in iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Inji Sheikhul Islam ibn taimiyya Allah ya ji kansa ka duba littafinsa a tuhfatul iraqiyya shafi na arba'in da biyar ibn al-qayyim al shi ma ya faɗi irin wannan magana a littafinsa wato akwai malamai da suka yi ire-iren wannan magana malaman farko su suka faɗe ta lallai ne duka ilimin da ke cikin littafan farko yana cikin ƙur'ani ma farratna fil kitabi min shay'in duk wani ilimi da ke cikin littafin attaura zabura injil littafai ɗari da hudu da Allah ya saukar wa annabawa magabata Allah ya hada iliminsu cikin ƙur'ani a ƙur'anin kuma Allah ya tattara ilimin ya saka a cikin surorin mufassal na mufassal Allah ya dunkula shi cikin suratul fatiha ilimin fatiha kuma Allah ya dunkula shi a cikin aya guda ita ce iyaka na'budu wa iyaka nasta'in idan ka duba sahih sunan abi dawud hadisi na 779 da al-irwaul galil hadisi na 295 da sahihul jami' hadisi na 4326 abu huraira da Ubayyu bin Ka'ab sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun kawo hadisi da ake kiransa hadithul kudusi hadithul kudusi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin Allah tabaraka wa ta'ala Allah yake cewa da kansa قسمت baini wa baina عبدي Spain. na raba sallah tsakanina da bawa na rabi biyu, ita wannan sallar Allah ya ce ya raba ta tsakaninsa da bawansa rabi biyu, wali abdi ma sa'ala, duk abin da bawa na ya roƙe ni kuma zai samu biyan bukata. Allah ya ce fa'iza ƙalal abdu idan bawa ya tsaya a sallah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin ƙalallahu sai Allah ya ce hamadani abdi bawa na ya gode min fa'iza ƙala idan mutum ya ce arrahmanir rahim ƙalallahu sai Allah ya ce afna alayya abdi bawa na ya yabe ni fa'iza ƙala idan mutum ya ce maliki yaumiddin qala sai Allah ya ce majjadani abdi bawana ya girmama ni Fa'ida qala idan mutum ya ce iyaka na'budu wa iyaka nasta'in qala sai Allah ya ce haza baini wa baina abdi to wannan kuma wata mu'amala ce tsakanina da bawana wali abdi ma sa'ala kuma bawana zai samu duk abin da ya roka فإذا قال إذن يتشي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الضالين سي الله يتشي ولأبدي ما سأل باوانا يا سامدو أبن ديروكا wannan hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadithul qudsi to ku lura da wannan hadisi Allah maɗaukaki ya ce, Idan bawa yana sallah ya ce, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in sai Allah ya ce, Haza baini wa baina abdi wannan tsakanina ne da bawana. Wata mu'amala ce ta musamman tsakanina da bawana. Mu'amala da take tsakanin Allah da bawansa ita ce saƙon da ke zuwa cikin littafan da duka Allah ya turo ko. Allah ya turo littafin attaura don ya yi bayanin mu'amala da ke tsakaninsa ne da bayinsa. Allah ya saukar da littafin Injil don ya yi bayanin mu'amalar da take tsakaninsa ne da bayinsa. Hakanan littafin Azzabur, hakanan littafin Ƙur'ani, duk wani littafi da Allah ya saukar ya saukar da shi ne don ya bayyana mu'amala da take tsakaninsa da bayinsa. Don haka kalmar iyaka na budu wa iyyaka nasta'in take zama wata mu'amala ta musamman tsakanin bawa da Allah don haka babu aya cikin Qur'ani wanda take ɗauke da ilimi ilimin nan wanda ya kunshi littafan farko kuma ya kunshi duk ilimin da ke cikin Qur'ani fiye da ayan nan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ibn al-qayyim al-jawziya sa 672 da mutuwa yanzu Allah ya ji kansa 672 ya dade rabuwarsa da duniya musamman ya rubuta littafi da ake kira madariju saliki na baina iyaka na'budu wa iyaka nasta'in wannan littafin yana da volumes guda uku manya-manyan littafi ne guda uku ya yi littafin ne kawai saboda ya fassara wannan kalma ta iyaka na abudu wa iyaka na sta'il. mujallaji guda uku three volumes na littafi kawai akan fassarar wannan aya ɗaya ashe kenan da za mu ɗauki watan nan muna bin fassaran iyaka na abudu wa iyaka na sta'il, billahi al'azimu watan zai ƙare ba mu gama ba a cikin mujalladi na farko shafi na biyar, ibn al-qayyim al-jawziya yace humal kalimatanil al waɗannan kalmomi guda biyu su ne suka yi ayan na na'budu wa na nasta'in to ka cire Na na'budu nasta'in waɗannan kalmomi guda biyu ibn al-qayyim al-jawziya yace su ne aka raba tsakanin Allah da bawa kashi biyu kalma guda ta bawa kalma guda kuma ta Allah magana tana da girma don haka ɗaukan wata ana magana a kai wallahi ya yi kaɗan in za ka yi maganar mu'amala tsakanin bawa da Allah to wannan magana taka dole ta ɗauki lokaci mai tsawo littafi ya rubuta mujalladi uku musamman yana bayani akan matakai-matakai na mu'amala tsakanin bawa da Allah don haka duk ilimin Qur'ani yana cikin wannan aya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mu'amalar ita ce ciniki Allah da hikima kai Allah mun gode ma da kai mu musulmai da buɗe littafin Qur'ani abinda zaka fara gani ka lura a ce mutum ne wanda bai taɓa sanin musulunci ba ka ɗauki ƙur'anin nan ka kai shi kamar can ƙasashen turai ko ƙasashen amurka ka san akwai wanda bai taɓa sanin menene ma musulunci ba ka je ka bashi littafin nan ya buɗe komai kafircinsa komai tsananin ƙinsa ga Allah in ya buɗe ƙur'ani wallahi sai hankalinsa ya natsu domin abin da zai fara gani shine Allah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin ka suranta wannan mutumin ka ɗauki kanka misali a matsayin halin da yake ciki kai ne ka buɗe Qur'ani sai ka ga abin da Allah ya fara da shi shine ya ce godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda yake rahama ga bayinsa yake jin kai shi ke ba su ruwan sama shi ke ba shi shuke-shuke, shi yake ba su rayuwa, shi ke ba su haihuwa. shi yake da iko a ranar hisabi sannan sai ya ce iyaka na'budu wa iyaka nasta'in kai muke bauta kuma kai muke neman taimako kafin Allah ya ce ka bauta masa sai da ya ma bayanin shine wa ya bambanta da a ce Allah ya fara Qur'anin da cewa kai ku kama bauta na da bude Qur'ani sai ya ce ku kama ibada shi kai wannan littafin wanda duk ya saukar da shi yana da zafi sai Allah ya fara da sauki alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin ya bayyana maka kansa tukuna shin ya cancanta abauta, bauta mar ko bai cancanta ba sai da ya maka bayani kai ka gane bayanin tukuna godiya ta tabbata ga Allah waye Allah ubangijin talikai shi ya halicci kwari tsuntsaye dabbobi mutane ar-rahmanir rahim shi ke baku ruwan sama ya baku duk wata rahamaniya maliki yau middini shi ke da iko shi kaɗai a ranar hisabi sannan sai ce to bauta min kaga sai da ya bayyana maka kansa ya nuna maka cancantar a bauta masa sannan sai ce to zo ka bauta min Qur'ani tana ɗauke da mu'ujiza mai girma wallahi duk mutumin da ya samu kansa cikin musulunci ya gode ma Allah alhamdulillahi rabbil alamin mu'amala da take tsakanin mutum da bawa kaman ciniki ne wai Allah tallata tallata kansa yake gare ka iyaka na'budu wa iyaka nasta'in kamar mu'amala ce ta ciniki tsakaninka da Allah tabaraka wa ta'ala wato Allah yana cewa kai bawa kana da wani abu da nake nema in ka bani sai in baka ai kasuwanci kenan ba ni in baka kawo abin sayarwanka ni kuma sai in saya in baka kuɗi me kudin Allah ita ce aljanna shi yasa manzon Allah ya ce ala inna sil'atallahi galiya kaddarar Allah tana da tsada yace ala inna sil'atallahi aljanna kaddarar Allah ita ce aljanna ka bashi wani abu da yake so gunka shi kuma ya baka wani abu da zaka so me yake so a gurinka ibada me kake so a gurin shi taimako don haka akwai wani abin da kake da shi wanda Allah yana bukata shi ma kuma akwai abin da yake da shi wanda zai baka Fama ma ku lura duk mutumin da ya ɗauki kayansa zai kai kasuwa akwai sharuɗa kashi biyu kafin a sai kayan haka ne ko na ɗaya kayan da ka kawo sayarwan nan shin ana son irin shi ko ko a'a ana neman wannan kayan ko ba a neman sa ka'ida ta farko kenan idan ka tallata wa Allah abin wato wata ibadarka to abu na farko da Allah zai duba shine ita wannan ibadar da ka kawo yana son irin ta ko bai so sannan abu na biyu meye kimar ibadan taka yau ko riga ce kaje je sayarwa ai riguna iri iri ne akwai riga da ta kai naira dubu akwai wadda naira ɗari ma sai a saye ta ko daraja daraja ce saboda haka ibadar ka ita ma tana hawa kan wannan matsayi don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da yawa akwai wanda zai tsaya sallah ba shi da wani rabo a sallan safa ce kashi ɗaya cikin tara na sallah wani kashi biyu cikin goma, wani kashi uku cikin goma, wani kashi hudu cikin goma. Daraja hawa-hawa ce na masu sallah, to haka kuma ƙaddarar da kake sayar ma Allah ta baraka wa ta'ala. In kana son Allah ya sai ibadarka, to dole ne ka yi ibada wadda yake nema, kuma dole ne ibadan nan ka kyautata ta ta samu kima maɗaukakiya, to sai Allah ya karɓa ya baka nashi lada. wannan ita ce mu'amala da ke tsakanin bawa da ubangiji shi yasa Allah ya ce inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الله ما مدوك جيت يقول إنما أنا بشر مثلكم كجاي مسلمي متنة كمنكو النبي محمد صلى الله عليه وسلم متنة مرمو يوحى إلي أم وحي وأن شيء بمبن تمزون الله دمو shi ana masa wahayi mu ba a mana wahayi an masa wahayi annama ilahukum ilahun wahid abinda aka ce abin bautan ku mutane abin bauta ɗaya ne ku guda ne faman kana yarju liqa rabbih to duk wanda ya kasance yana fatan saduwa da rahamar ubangijinsa in dai kana son Allah ya sayi ibadar ka ya karba ya baka lada falyamal amalan salihan to aikin da zai yi yayi mai kyau to ba ma Allah ba ko dan adam ne ka kawo kayan ka sayarwa gare shi in bai da kyau bai saya ka tsaya sallah ka yi wata sallah tsumma sai ka miƙa wa Allah wannan tsumma ka ce Allah sayi wannan tsummar to shi da yake da bayi masu yawa waɗanda suke bashi kaya masu tsada ibadarsu mai tsada mai kyau yaushe kuma zai sai tsumma yayi mai da shi sai jefar ma a juji faman kana yarju liqa rabbih wanda ya kasance yana fatan saduwa da rahamar ubangijinsa falyamal amalan salihan kaji fassaran iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kuma kada yayi shirka da bautan ubangijinsa wato da wani wa illa fa ibadatuhu batila matukar aka samu ibadar da kake yi baka yi mai kyau ba to Allah madaukaki ba zai karbe ta ba shi yasa sayyiduna Umar yake da addu'a yana cewa Allahumma ji'al amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wala taj'al li ahadin fihi Sayidu na umar yana wannan addu'a ya Allah ina roƙonka ka saka aikina ya zama mai kyau domin mai kyau kake karɓa ya Allah ka sa aikina ya zama tsarkakakke ban yi shi don kowa ba sai kai ya Allah babu riya wala taj'al li ahadin fihi shay'an sannan kar ka sanya ma wani rabo a cikin aikina Ya Allah, ka sa ayyukana su zama kyawawa, ka sa ayyukana babu riya a cikinsu, sannan kada ka ba mu wani rabo cikin aikina. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce mana man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun duk wanda ya wani aikin da babu umarninmu a kai, wannan aikin ana maida masa Allah bai karba. Don haka ita sallar da za ka yi, har Allah ya karɓe ta, dole ne ka yi ta mai kyau. ibadarka dole ta kasance ibada ce mai kyau kuma babu riya a cikin ibadar. Ka yi ibada mai kyau babu riya a cikin ibada. Ibada mai kyau kuwa ita ce wadda ta ɗauko siffar ibada ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Sallarka ta yi kama da ta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da ya ce, Sallu kamar aitumuni usalli. Idan ka yi sallah irin ta manzon Allah. sannan kai ƙoƙari ka kiyaye cikin sallar ka babu riya to sai Allah ya karbi wannan ibadar taka har ma kuma ya baka lada a kai. Siffar ita wannan sallar da Allah yake karɓa ita ce, ta zo cikin wani hadisi da ke cikin silsilatu sahiha hadisi na 421. Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya gaya ma Anas bin Malik, manzon Allah ya ce masa, Salli salata rajulin ya kai anas in za ka yi sallah to ka yi sallah irin ta mutum la ya zunnu annahu yusalli salatan gairaha mutumin da yi tsammanin zai sake sallah irin wannan in za ka yi sallah to ka yi sallah irin ta mutumin da bai ganin zai sake wata sallah bayan wannan wato duk sa'ilin da ka tsaya sallah to ka sa a tunaninka cewa ba za ka sake samun wata damar yin wata sallah ba kuma har abada wannan ita ce sallarka ta ƙarshe in ka tsaya sallar isha to kai sallar nan da tunanin da wuya sallar asuba ta same ka cikin masu rai kenan a ranar tashin kiyama sallar isha'i din nan fa ita ce sallarka ta ƙarshe domin ba ka yi wata sallah a bayanta ba duk sa'ilin da za ka yi sallah manzon Allah ya gaya ma Anas bin Malik ya ce ka yi sallah irin ta mutum wanda ba yi tsammanin zai sake wata sallah a bayan wannan to wanda yake irin wannan sallah ne wanda Allah yake karɓan ibadarsa ba mutumin da ya tsaya yana sallah hankalinsa yana wani guba wa idza kamu ila salati kamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila ko in sun tsaya sallan su tsaya da mutuwar jiki ka tsaya sallah kana hamma kana mimmika ka gama ikamar babu baka san ka kare ba yura'una nasa kuma sallar nuna wa mutane suke yi in suna cikin jama'a su rika kyautata karatu suna kyautata ruku'i suna kyautata sujuda amma in su kadai ne a ɗaki, za su yi sallan babu mai ganin su ba sa yin ta da kyau Allah ya ce la yadhkuruna Allah illa kalila ba su tuna Allah ba su ambaton Allah cikin sallan face dan kaɗan galibin sallan tunaninsa na kasuwa ko tunaninsa na wani guri a fahihul jami' hadisi na dubu uku bakwai da ɗari tara da sittin da hudu abu huraira ya ce wata rana manzon Allah yake tsawatar ma wani mutum yace masa ya fulanu ya kaiwa ne afala tuhsinu salataka yanzu ba za ka kyautata sallar ka ba ba za ka yi sallah ka kyautata sallar ka ba aw la yanzuru musalli idza salla kaifa yusalli yanzu mutum in yana sallah ba zai duka lura ya yake sallar nan ba sai manzon Allah ya ce fa inna ma yusalli li nafsihi kar ku manta fa kansa yake wa domin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai muke bauta kai muke neman taimako wato in kai sallah mai kyau Allah yana baka taimakon taimakonsa yana baka lada in kai sallah mara kyau aikin banza ne mu'amala ce tsakaninka da Allah in ta yi kyau kasuwancin ya yi kyau in ta ɓaci ka yi asara sallarka ta zama ta banza saboda haka manzon Allah ya ce fa inna ma yusalli li nafsihi mutum yana ma kansa ne sallah kar ka tsammanin kana ma wani ne sallah tsawatarwa manzon Allah yake ya fulan ya kai wani afala tuhsinu salataka yanzu ba za ka kyautata sallar ka ba ala yanzuru musalli idan salla kaifa yusalli yanzu mai sallah ba zai rika lura ba idan yana sallah ya rika lura yaya yake sallan nan anya ruku'un ka tayi anya kuwa sujjadar ka yayi anya karatun da kake cikin sallan nan yayi ka sa cikin tunaninka ka inji manzon Allah fa inna ma tusalli li nafsika kana ma kanka ne sallah in ta yi kyau mu'amala tsakaninka da Allah ta yi kyau in ta ɓaci mu'amala tsakaninka da Allah ta ɓaci in ka duba kitabu sunna hadisi na ɗari uku da goma sha biyar da sahihul mishkat hadisi na dubu biyar da ɗari uku da biyu da sahihul Jami'a, hadisi na dubu bakwai da ɗari tara da hamsin da bakwai da littafin imamu tirmizi hadisi na dubu biyu da ɗari biyar da goma sha shida abdullahi bin abbas kun sha jin hadisinsa hadisi ne ingantacce ardafahu wata rana manzon Allah ya goye shi kan dabba wannan yake nuna mana babu laifi mutum ya goye wani akan abin hawa ka ba da lift idan mutumin kirki ne tun makala da manzon Allah ya goye shi kan dabba sai ya ce masa ya gulamu ya kai yaro lokacin Abdullahi bin Abbas saurayi ne ya kai saurayi ala ahabu laka kalimatin yanfa'uka Allahu bihinna kana so in maka kyautar wasu kalmomi waɗannan kalmomi Allah zai amfane ka in ka rike su in ji manzon Allah ya kai saurayi kana so in baka kyautar wasu kalmomi Allah zai amfane ka da su in dai zaka rike su ihfazillaha yahfazka ka kiyaye Allah sai Allah ya kiyaye ka in ji manzon Allah ihfazillaha tajidhu amamaka ka kiyaye Allah ka samu Allah nan a gabanka duk sa'ilin da kake da bukata zaka samu Allah nan da nan a gabanka wa idza sa'alta fas'alillaha in ka yi roko sai ka roki Allah amma in ka kiyaye shi wa idza sta'anta fasta'in billah kuma in zaka nemi taimako sai ka nemi taimakon nan na Allah in fa ka kiyaye shi malamai suke ɗaukan wannan hadisi a matsayin fassara ta iyaka na abudu wa iyaka na sta'in menene fassarar iyaka na abudu kai muke bauta ihfazillah kiyaye Allah iyaka na abudu kai muke bauta ka kiyaye Allah wa iyaka nasta'inu manzon Allah ya ce mata wa idasta'anta fasta'in billah in ka bauta ma Allah to sai ka nemi taimakon Allah, in ka kiyaye Allah to sai ka roƙi Allah, wanda ya bauta ma Allah ya kiyaye Allah idan ya roƙi Allah, Allah tabaraka wa ta'ala yana bashi biyan bukatarsa take. Don haka yasa malamai suke cewa iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ita ce ayatu tawakkul fil Qur'an. Ita ce aya ta tawakkali cikin Qur'ani. duk mutumin da ya ce ya dogara ga Allah sai ka ɗauke shi ka jefa shi cikin wannan aya iyaka na abudu wa iyaka nasta'inu ina matsayinsa shin sikelin ya yi nauyi in dai kana da kyakkyawan tawakkali za a samu matsayinka a wannan ayan yana da kyau ibnu taimiyya Allah ya ji kansa yana da wani littafi kuma na daban banda wancan at-tuhfatul iraqiyya ana kiransa al-ubudiyya in ka duba shafi na ashirin ya ce al'ibadatu ta jima'u aslaini Allah ya ce iyaka na budu wa iyaka na sta’in, kai muke bauta kuma gare ka muke neman taimako to kalma biyu ce kamar yadda ibn al-qayyim al yi ya faɗa ɗaya taka ɗaya ta Allah kalmar farko ita ce taka na budu kalma ta biyu ita ce ta Allah na nasta'inu al'ibada min al'abdi wal isti'ana min Allah. Ibada tana wajen wa, bawa, taimako kuma yana wajen wa, Allah. To kaga kenan kalmomi guda biyu ne suke shiga tsakanin mutum da Ubangijinsa. Kalma ta farko ita ce ibada, wannan tana sashin Allah kalma ta biyu ita ce taimako, wannan kuma tana sashin Ubangiji. To kalmar ibada in muka ɗauke ta in je bunu taimiyya. a cikin littafin sa al'ubudiyya shafi na ashirin tana hada asali biyu gayatul hubbi bi Gayati zulli wal khuduhi matukar ƙauna da kuma matukar ƙaskantar da kai da tawali Ƙauna biyayya su suka hada ibada faman ahbabtahu wa lam takun khabi allahu lam takun abidan lahu idan kana son Allah baka bin Allah to baka bautan Allah idan kana son Allah kana bin Allah to shikenan ka tabbata kenan mai bautan Allah kafin mutum ya zama mai cikakkiyar bauta ga Allah tabaraka wa ta'ala dole ya kasance yana son Allah yana bin Allah in ka tsaya sallah kana son Allah kake sallan nan ko kana sallan nan ne kawai don dai wato shakatawa da walwala kana sallan nan da ƙauna ga ubangiji ko ko a'a don haka matukar za ka tsaya sallah ka tabbata ka tsaya sallan nan da nishaɗi da ƙauna kamar kai ne kake da budurwa misali ka tafi gurinta ka aika a kirata? an kawo ma muharrami an zaunar duk kalmar da zai hito bakinka kana ƙoƙarin kalma ce ta zama mai kyau zaman da za ka yi da ita ba ka son a samu wani abu ya ɓata wannan zama bare a ce ka tashi daga wannan zama akwai ɓaci rai tsakaninka da ita haka ne ko ba haka ba duk mutumin da yake kaunar mace in ya tafi gunta hira dole zai kiyaye lafazin da ke fita bakinsa dole zai kiyaye zaman da zai yi da ita duk abin da zai bata zai kula ya tabbata wannan abin yana da kyau to bare kuma wanda ya tsaya da Allah in ka tsaya da Allah kafin ibadar ka ta karbu dole tukuna sai Allah ya ce mala'iku ku duba ku gani shin wannan mutumin tsayuwarsa dinnan ya tsaya kuwa da kaunata akwai alamar kaunata ka zo ka tsaya sallah kana shafa gemu kana kunce rawani ka nada kana susa kana wane ne wannan babu kauna to sannan kuma komai kiyayewarka ga Allah komai kaunarsa dole ya zama kana tawali'u gare shi menene tawali'u abinda zaka bashi dinnan mai kyau ne na'am ka tsaya sallah kana cikin natsuwa ku duba tarihi imamu malik Allah ya ji kansa aka ce in ya tsaya sallah kai ka ce gawa ne a gabansa akwai lokacin da ƙudan zuma goma sha bakwai ya harbe shi bai yi susa ba saboda tsananin ƙaunar wanda ya tsaya gabansa to abu na biyu shine shin sallar da za ka ba wa Allah mai kyau ce? Don haka dole ne a samu an samu cikakkiyar wato biyayya ya zama kana ƙaunar Allah kuma ya zama akwai tawali'u. Idan akwai tawali'u cikin ibadarka kuma akwai ƙaunar Allah to sai Allah ya karbi ibada, in ji ibnu Taymiyyah Allah ya ji kansa da rahama. Ya ce in muka ɗauki ɗaya kalmar ita ce al-isti'ana, ita ma ta ɗauki asali guda biyu. neman taimakon Allah ya ɗauki asali guda biyu abu na farko shine fiƙatu billah yarda da Allah ɗin kafin ka nemi taimakon Allah dole ka amince da Allah ka tabbata a zuciyarka Allah zai iya taimakonka sannan abu na biyu wal i'timadu alaihi da kuma dogaro gare shi idan ka haɗa abu biyu ɗin nan ibadarka ta zama akwai ƙaunar Allah akwai tawali'u ciki sannan neman taimako da kake wajen Allah ya zama ka amince da Ubangiji kuma ka dogara da shi to an samu tawakkali shi yasa Allah ya ce ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فأبده وتوكل عليه وما ربك بغافل أما تعملون الله ينا فسر آية تكرشن سورة هود da aya da take cikin Fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ayatu tawakkul walillahi ghaibu samawati wal ard gaibin sammai da kasa duk na Allah ne abinda suka buya duk Allah ya san su wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu ga Allah ake mayar da al'amari baki ɗayansa sai ya ce fa'abuduhu ka bauta masa kun ji iyaka na'budu wa tawakkal alaihi sai ka dogara da shi shine wa iyaka nasta'in fa'abuduhu ka bauta masa wa tawakkal alaihi ka dogara da shi shine iyyaka nasta'in wa ma rabbuka bighafilin amma ta'maluna ubangijinka bai kasance marafka ne game da abin da kuke aikatawa ba Allah yana ganin ibadarka yana kuma ganin bukatarka in dai za ka kyautata ibadarsa ka tawakkali gare shi to dukkan bukatunka za a biya maka Allah ya san su misali misali na ibada da kuma kyakkyawan tawakkuli da malamai suke faɗa kamar ibnul qayyim al-jawziya a cikin littafin sa din dai wanda muka yi bayani madarijus salikina baina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mujalladi na farko ya ce mutumin da tawakkalinsa ya tabbata, to kafin ya gama sallah, idan ka tsaya sallah, in dai sallarka ta yi kyau, kafin ka gama sallah Allah yana warkar da kai daga cututtuka kashi biyu, in ji Ibnul Qayyim jauziya karatun Fatiha kawai da kai zuwa ƙarshe Allah zai warkar da kai. Ka tabbata ibadar mu akwai bukatan gyara a ciki. Ya ce in yace na gudu, Allah zai warkar da kai daga ciwo na riya domin idan ibadarka ta gaskiya ce to babu yadda za a yi a samu riya a cikinta faman kana yarju a rabbihi falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada riya da kuke gani cuta ce a cikin zuciyar bawa riya kai abu don a gani ko kyauta zai yi sai ya dubi inda za a gani idan a boye ne ba zai baka ba in ka bi shi gida ga ta malam bani da lafiya ce makani da kudin jinya ba zai baka ba in kana son ya baka to ka bari sai yana cikin jama'a sai ka zo ka kirara shi ka yabe shi to in ka roke shi sai ya baka ko baka roka ba ma zai baka wannan riya kenan ko ko sallarsa in ya tsaya cikin jama'a yayi mai kyau a boye kuma yayi mara kyau idan ibadarka ta tabbata ibada mai kyau to babu yadda za a yi a samu riya a cikinta. ta don haka kafin ka gama sallan Allah ya warkar da kai daga wannan cuta ta riya. Sannan ya ce wa iyaka nasta'in idan ka ce, Ya Allah gare ka muke neman taimako, to daga nan kuma Allah ya wanke ka daga shirka. tun mutumin da yake neman taimakon Allah ba a samunsa gurin boka ko za a same shi, ba a samunsa gurin malamin duba, ba a samunsa gurin tsatsu ba bare shirka. dole za a samu tawakkalinsa yana ga Allah, in yana da bukata wajen Allah yake kaiwa kaɗai. Duk mutumin da ya tsaya sallah in dai sallarsa ta gaskiya ce, to ba shi sa wani abu a cikin zuciyarsa ya dogara da wannan abin in ba Allah ba. Iyaka na abudu wa iyaka na sta'in, ya Allah kai muke bauta kuma taimakonka muke nema, sai aka same ka kai ne wajen boka. Fatiha ka ta zama ƙarya, sallarka ta zama ƙarya, ka tsaya gaban Allah kana masa ƙarya yaushe ne Allah zai karɓi wannan ibada ya baka lada ka tsaya sau biyar sallar asuba wa iyyaka nasta'inu sallar azhar wa iyyaka nasta'inu sallar la'asar wa iyyaka nasta'inu magariba isha'i wa iyyaka nasta'inu nafila wa iyyaka nasta'inu amma da ka gama sallar sai ka tafi kuma gurin boka sallolinka baki ɗaya sun zama ƙarya innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum munafikai yaudaran Allah suke yi wallahi inji Allah wa huwa kuma Allah zai mai da yaudaran kansu shi ya ce wa'iza idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila ko sallah suka tsaya wallahi karya suke inji Allah sallar su ta banza ce in sun tsaya basu tuna Allah suna yi ne in kaga ma sun kyautata sallah suna yi ne don mutane su gani duk mutumin da ke zuwa gun boka manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce wannan mutumin ba shi ba annabin rahama bare ma tsakaninsa da Allah ba shi ba annabin rahama bare ka je gun boka ya faɗi wata magana ka ji ko da baka yarda ba manzon Allah yace to sallah ta kwana arba'in wannan babu ita domin iyyaka nasta'inu ta rubi iyaka nasta'inu ya rube tunda ya rube rabi guda na mu'amalarka da Allah ta ɓaci idan mu'amalarka da Allah ta ɓaci ko to babu yadda za a yi Allah ya karɓi komai da ka kawo masa ibadar ka banza ce wallahi mu kiyaye fasaran Fatiha daga nan muke barin bautan mu idan kuwa aka samu in ji ibnu qayyim al-jawziya yace iyyaka na'budu ya zama gaskiya iyyaka nasta'inu ya zama gaskiya to Allah ya warkar da kai daga na daya ciwon shirya na biyu kiwon shirka sannan in ka ce ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim wala dallin ibn al-qayyim al-jawziya yace in dai fatihar ta gaskiya ce to wallahi ko ciwon kai ka tsaya sallan da shi kafin ka je karshen fatihar ka warke kai ka ce ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim gairin maghdubi alaihim wala dallin baka roki Allah ba sai Allah ya ce duk warkar da shi dalili domin duk mutumin da ya tsaya sallah to ya nuka al'amarinsa ga Allah tabaraka wa ta'ala ya nuka Allah ya nuka wa Allah bukatunsa ba shi da wata bukata da wani zai biya masa illa Allah saboda haka dukkan cututtukan ka Allah madaukaki zai warkar da su kafin ma ka gama wannan fatiha ta sallah din in ka ga wata cuta Allah ya barka da ita to wannan Allah ya barka ne saboda ya gwada ka ya gwada hakurinka ya gwada godiyarka amma ba domin ba a samu maganin warkar da ita ba shi yasa manzon Allah hadisai sun tabbata mana aka ce idza hazabahu amrun in al'amarin sa ya rikice manzon Allah in ya shiga damuwa sai ce ina Bilal tashi ka kira sallah mu huta domin manzon Allah yana tsayawa sallah yana karanta Fatiha yana zuwa wala dallin duk Musa ta kai shi yasa malamai suke kiran Fatiha da suna suratu shifa sura ta magani ku duba littafin sahihul bukhari kitabu tibbi kitabul ijara kitabu fadail kitabul fada'il da kuma littafin muslim hadisi na dubu biyu da ɗari biyu da ɗaya da littafin abu dawud hadisi na dubu uku da ɗari tara da littafin imamu turmizi hadisi na dubu biyu da eh, sittin da uku da kuma littafin ibn maja hadisi na dubu biyu da ɗari ɗaya da hamsin da shida abu sa'idin al-khudri kuna jin labarin nan amma ku ɗauko shi ku haɗa shi a wannan guri ku gama anarsa yace wata rana sahabban manzon Allah tafiya ta same su inna nasan min ashabin nabi wasu mutane daga cikin sahabban manzon Allah sun kama tafiya suna cikin tafiya sai zango ya same su marru bi hayyin min al-arab sai suka wuce wani ƙauye na larabawa sun zo wuce wannan ƙauyen larabawan sai suka ce ya kamata su yi sansani su yi zango a wannan gurin falam ya karauhun suka nemi mutanen ƙauyen nan su musu liyafa ba su yi ba walam yubayyihu ko ruwa ba su ba su ba mutanen ƙauyen ba su da kirki Sun suka je gaba da ƙauyen suka yi sansani da suka yi sansanin su za su kwana su huta sannan su ci gaba da tafiya mutanen ƙauyen dai ba su yi kirki ba ba su taimaka musu da komai ba salu diga sayyidul hayyi abu sa'id al ya yace da daddare sai kunama ta harbi mai gari sarkin wannan ƙauyen aka nemi maganin kunama ba a samu ba fatauhum sai suka zo gurin sahabbai faƙaru suka ce har inda kun yi ruƙuya ko hal minkum mun raƙin sun cikin ku akwai wanda ya iya tofi domin larabawa sun sani tun kafin bayyanar manzon Allah tofi na magani suna tofi don haka manzon Allah da ya taho ya taras cikin al'adar larabawa akwai tofi idan ciwo ya samu wani sukan kai shi a masa tofi, sai manzon Allah ya ce a aridu alayya ruqakum ku zo ku bayyana min duk irin tofin da kuke yi wannan yayi irin tofinsa wannan yayi irin tofinsa manzon Allah yana jin tofinsu kowanne da manzon Allah ya ji nashi sai ya hukunci ya ce to kai tofinka yana da kyau yana da kyau a yi wannan wannan tofin ba shi da kyau a bar irin sa, kun ga tofi asali akwai shi tarihin larabawa kafin ma bayyana manzon Allah da ya taho sai ya bayyana tofi mai kyau da kuma tofi mara kyau kuma har yanzu akwai tofi mai kyau akwai tofi mara kyau tofi wanda ya samu sharuɗa waɗanda annabin rahama ya gindaya wannan tofin shine mai kyau tofi wanda ya saba ka'idojin manzon Allah wannan tofi shine mara kyau don haka dole ne mu karatu domin babi ne musamman babi na ruqya wanda in kana son sanin tofi da ya inganta da kuma wanda bai inganta ba dole sai ka ce makaranta Allah shi samu gani larabawan nan ba su samu magani ba cikin wannan kawai wasu suka ce to abin da ya kamata mu je gun waɗannan mutane dai da muka ki ba su liyafa mu nemi taimako ya zama dole suka zo inda suka yi sansani suka ce har ne kun yi rakin cikin cikin akwai wanda ya iya tofi sahaban suka ce ah, haba ko mun iya ma muku mutane irin ku mun zo ko ruwa muku ba mu ba na'am mun iya tofi dukkan mun nan duk wanda kuka gani ya iya tofi walakin lakum lam takruna fala naf'al hatta taj'alu lana julan mun iya amma ba za mu yi tofin ba sai kun biya mu tunda abun haka ne tun da ku san ku taimaka mana ba da ruwa ko ku ba mu wata liyafa saboda halin kirki to mu ma yanzu tun da kuna neman wani abun mu dole sai ku biya mu sannan mu ba ku wannan shine gaskiyar magana ba nan ma cewa akai cikin sahabban manzon Allah dukka sun ki mutum ɗaya ne yarda shine Abu Sa'id al-Khudri ya ja mu zai to ni zan yi amma za ku biya ni to ya nawa za mu biya ka fa ja'alu lahum ala zalika qati'an min al-ghanam yace garke guda na awakai sai kun bani tunkiya arba'in tunkiya arba'in saboda kunama ta harfi sarki ta ku dole a bayar ku kafin kunamar iri-iri ce bari kunama irin ta sahara irin wannan kunamar in ta harbe ka ka kai awa guda kayi arziki ina irin don abin da zai sa mutumin ƙauye ya ba da garke guda na awakai ba karamin abu bane mutumin da ya hana ruwa sannan ka ce sun ya baka awakai guda arba'in sannan ka masa tofi yace sun yarda shi nan, ku kawo sarkin aka kawo sarki faja ana rajulun minna ya karawa alaihi bi fatihatil kitabi sai ya dauko fatiha alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم yana zuwa ƙarshen ta mutumin nan ya miƙe kamar kunama ba ta taɓa harbinsa ba. Fakama ka allam ya kun bihi kalaya, ya miƙe kamar babu dafi jikinsa. Shi kenan ya koma, kuma ba su musulunta ba. Na ma abin da ya kawo su a mutu tafi an yi kuma sun warke kuma sun bada wa kai arba'in sun tafi. Dama ciniki ne. Sai ce to ga wa kai arba'in ya zamu yi. suka ce la ta'jalu kada ku yi garaje ba mu yadda ba ba mu taba jin inda manzon Allah ya ce a yi tofi in an yi tofi a bada kuɗi a karba ba hatta na akin nabi sai mun je ga annabi rahama sallallahu alaihi wa sallam kun ga sahabban annabi suna aiki da umarnin Allah ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasulihi kar ku sha gaban Allah da manzon Allah duk abin da za a yi ku yi ƙoƙari ku nemi sanin Allah cikin wannan abin ko mai ahalar ya faɗa ya ce kada mutum ya aikata wani aiki hatta ya alama hukumar Allah fihi sai ya san hukuncin Allah cikin wannan aiki to su ba su jin wanda ya karanta Qur'ani aka biya shi ba gashi Abu Sa'id al-Khudri yayi ce to don haka duk awakan nan ba mu yadda a yanka guda ba sai mun tafi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam fa Abu Sa'id al-Khudri yace sai muka zo ga manzon Allah fa zakarna lahu zalika muka gaya masa labari ya rasulullah kaji kaji tafiyar da muke yi mun tafi wani kauye mutanen ƙauyen ba su da kirki ko da yawa su fi mana to amma da shike dare yayi muka yi sansani a gefe cikin dare kunama ta harbi sarkin garin suka yi suka yi warke abu ya gagara suka zo wajenmu suka ce akwai wanda iya tofi muka ce duk mun yi iya amma ba za mu yi ba abu sa'id al ya ce shi zai yi suka yi jinga sai sun bashi awakai guda arba'in sannan ya tofi kuma suka bashi ya tofi mutum ya warke to mun zo ne ka gaya mana shin waɗannan awakai halal ne mu ci ko haram sai manzon Allah ya ce wa ma yudrika innaha ruqya ya sanar da kai cewa wannan tofi na gaskiya ne akwai masu ci da tofin ƙarya amma kai kam ka ci da tofin gaskiya wadribu ne ma kun bi sahamin ne ma ku rabo ciki ko za ku raba ku bani kashi guda ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka aka yi rabo da manzon Allah shi ne ibn al-qayyim yace don Allah musulmai ku lura haza haza haza fatiha fa kenan ina son ku lura da kyau ma'a kaunin mahalli gairu kabilin gashi ma mahallin da aka yi fatihan bai dace ba in ma li kauni haula il hayy gairu muslimina wanda aka yi matofin musulmi ne eh wanda aka karanta masa fatiha ya warke musulmi ne yace to ko da musulmi ne a ce mutumin kirki ne mutumin kirki ya ki ba da ruwa ga bako an karanta fatiha ga mutumin banza kuma arni ya warke yace to fa kaifa idza kana al mahallu qabilan to ina kuma a ce an karanta fatihan nan ga mutum musulmi mutumin kirki ba shi da lafiya anya kana ganin wannan mutumin ba zai warke ba amma sharaɗinta shine ibadar ta samu karbuwa wajen Allah ko a'a iyaka na'budu wa iyaka nasta'in nan ne magana take shin ibadar ka Allah ya karba bari har ya baka taimako ko ko a'a bai karba ba wannan ku sahabi ne na manzon Allah Abu Sa'idin al-Khudri cikin manyan sahabban annabin rahama sallallahu alaihi wasallam ya karanta fatiha yana tofawa shi kenan mutumin ya miƙe in kana so ka kwatanta ka yi kokari ka bincika wani wanda kunama ta harba ka bugo alwala ka ga mu ba mu ji ma yayi alwala ba ka bugo alwala ka sa kaya masu tsafta ka zo ka karanta fatiha mu gani zai warke idan bai warke ba to ɗayan biyu ka binciki matsayinka tsakanin iyaka na budu ko iyaka na sa'ilu ibadar ka anya kuwa ta karɓi wajen Allah sannan na biyu babu mamaki Allah maɗaukaki yana jarabta ta ne domin Allah ba a gwada shi idan ka karanta fatiha don ka gwada Allah sai Allah ya kunyata ka ba a ɗaukar Allah a matsayin abin abin example ce kai za ka mai da ubangiji don ka ji wani ya karanta fatiha to bari ka gwada in ka yi da wannan nufi kuma sai Allah ya kunyata ka Allah ba abin wasa ba ne saboda haka sharaɗi na tawakkali shine kyautata ibada ayar tawakkali cikin Ƙur'ani ita ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ka dubi littafin tauhidi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ayar tawakkali amma tawakkali yana da sharaɗi sharaɗinsa shine al'ibada in kana son taimakon Allah ka kyautata ibada gare shi don haka ba bahaushe yake cewa alheri danko ne baya faɗuwa ƙasa banza matukar ka kyautata ibada duk sa'ilin da ka ɗaga hannu ka roki Allah Allah zai biya ma bukata shi dama abin da yake so shine kyautata ibada ɗin, duk inda ka ga an kawo wani bayani cikin Qur'ani ana maganar tawakkali zaka ga an gwama da kyautata ibada tun daga kan annabawan farko har zuwa kan annabi Muhammad babu wani mutumin da za a ce ya yi tawakkali ba a ce kyautata ibada ba na dogara ga Allah to kana kana kyautata ibada ga Allah wanda ya kyautata ibada ga Allah shi yake dogara ga Allah wanda bai kyautata ibada ga Allah ba ko ya dogara ga Allah aikin banza ne ka duba tarihin annabi Shu'aibu a هود الله يبام مثال قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم أن إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب النبي شعيب يتي قال آه، يا قوم يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي كن غني na yi wa'azi to ba ku tunani babu mamaki abin nake kurin kiran ku gare shi dinnan gaskiya ne idan ko gaskiya ne ba ku ganin kuna kasada wa razaqani min rizqan hasana gashi Allah misali ya arzuta ni da kyakkyawan arziki ya bani annabci ina kiran ku zuwa ga shari'a ku kuma kunki wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an sannan kuma babu kuskure cikin abin da nake kiran ku duk abinda da nake ku zo ku yi za ku samu ni ma ina yi annabawa in sun kira al'umma su zuwa ga wani aiki za ka samu annabawan sun fi kulawa da wannan aikin shi yasa manzon Allah ya ce ana a'lamukum billah wa atqakum lahu na fi ku sanin Allah don haka na fi ku tsoron Allah wanda ya sanin Allah za a samu shi ya fi tsoron Allah babu yadda za a yi annabi ya ce ku zo ku yi ibada a samu kuma shi yana baya ku zo ku yi sallah za ka samu annabin ya fi kowa kyauta ta sallah ku zo azumi za ka samu annabin ya fi kowa kyautata azumi yau ba ga azumin nan ma da muke yi ba mun yi bayani shi manzon Allah yakan hada azumin kwana uku hudu a jere ba sahur babu da baki kwana uku kwana hudu in je ka samu annabi yana kiran mutane zuwa ga wani aiki to dole ka samu kuma annabin ya fi kulawa da wannan aikin sai ya ce to in uridu illa al-islah mustafatu in na kira ku zuwa ga wani aiki ƙoƙari nake in yi gyara iyakan ƙoƙari na ƙoƙari nake in ga na shiryar da ku ne da ku duk mun tafi aljanna sai ce wa ma tawfiqi illa billah daidaituwa game da al'amari bai zama waface ga Allah in kuka ga al'amari na ya kyau to Allah ne ya min muwafaka sai ce alaihi tawakkaltu ga Allah na dogara ga Allah na dogara amma bai shiru ba sai ya ce me wa ilaihi uni kuma ga Allah nake karkatawa wajen ibada. Da zai ce ga Allah na dogara ya yi shuru, to da maganar bata cika ba, dole sai da ya ƙara da wa unibu, kuma ga Allah nake karkatawa wajen ibada. ka ce nan duk mutumin da ya dogara ga Allah, dole kuma ya karkata ibadarsa ga Allah. Ka kyautata ibadarka ga Allah to sai Allah ya taimake ka. Misali annabi Ibrahim, suratu mumtahina. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير سورة المرتهلة Allah tabaraka wa ta'ala yace kad kanat lakum uswatun hasana haqiqa kyakkyawan abun koyi ya tabbata gare ku ya ku al'ummar Annabi Muhammad mu kenan akwai kyakkyawan abun koyi gare mu mu al'ummar manzon Allah shi Ibrahim wallazi na game da tarihin annabi Ibrahim da waɗanda suka yi imani tare da shi in muka dubi tarihin annabi Ibrahim za mu samu kyakkyawan abun koyi iz qalu li Allah ya bamu labari yace lokacin da annabi Ibrahim da mutanensa suka ce wa jama'ansu inna bura minkum mu ba yanzu ba mu ba ku ba ku ba mu kaji an ce ba mu ba ku to magana ta bace ba mu ba ku wa mimma ta'buduna min dunillahi sannan ba mu ba abin da kuke bauta mu muddin ba Allah ba ba mu ba ku ba mu ba abin da kuke bauta masa wanda ba Allah ba Kafar na bikum mun ci ku annabi ibrahim na bi ku mun ci ku da ku da abin da kuke bautan ba ma son me yasa saboda ba su bautan Allah wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha sannan kiyayya da gaba sun fara tsakaninmu da ku kenan abadan har abada duk Allah ya ce kad kanat lakum uswatun hasana ku musulmai ga abin koyi gare ku wai wato haka za mu yi da kafiran yanzu haka ne kad kanat lakum uswatun hasana hakika kyakkyawan abin koyi ya tabbata gare ku suka ce inna bura'a'u minkum ba mu ba ku ba ku ba ku Allah ya ce kuma wannan maganar wai kyakkyawan abu koyi kuma ga shi kuɗin ga ku ga su ga su ga kuma Allah ya ce cikin abin koyi annabi Ibrahim yake kafarna bikum mun mun ci ku don haka ce al-kufru al-inkar ko ka ki abu shine ake kira kufrun shi sa ake kiran kafiri al-kafiru domin ya kuwa ya ki Allah kafarna bikum mun ki ku wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha kiyayya da gaba sun fara tsakaninmu da ku kenan sun ce ne abadan menene abadan kiyayya da gaba sun fara tsakaninmu da ku kenan har abada kuma Allah ya ce kad kanat lakum uswatun hasana wai wannan abin koyi ne gare ku al'ummar annabi Muhammad garkashi wannan zamani la haula wala quwwata illa billah Allah ka samu cika da imani yaushe za a bar kiyayya da gaba hatta tu'minu billahi wahdahu sai ranar da kuka yi imani da Allah shi kadai ba kwa cewa Allah shina da ɗa ba ku cewa Allah shina da mata ba ku cewa Allah uku ne ba ku cewa Allah hudu sai ranar da kuka yarda da Allah shi kadai wannan rana ne za mu bar kiyayya za mu bar gaba za mu bar kin ko sannan kuma za mu yi mu'amala tsakani babu komai Allah ya ce قد كانت لكم أسوة حسنة حسبنا الله ونعم الوكيل إلا قول إبراهيم لأبيه الله يشي تو أما أقوي وتمغنى دا النبي إبراهيم يي وبابنسا wannan ba a so ku yi koyi da shi wannan maganar kada ku yi koyi da ita maganar ita ce la astaghfiranna laka wa ma amliku laka min Allah min shay'in ya yi ya yi babansa ya musulunta ya ki musulunta sai annabi ibrahim ya ce to zan nema maka gafaran allah amma duk da haka karka saki jiki zan ban mallaki komai wajen allah ba babu mamaki ya roki allah ya ki to wannan maganar ba a so ku yi koyi da ita matakar babanka kafiri ne haramun ne ka neman masa gafaran allah sai dai ka masa addu'a allah ya shirye shi to bayan sun gama magana annabi ibrahim da waɗanda suka yi imani tare da shi sai suka ce rabbana alaika tawakkalna ya ubangijin mu gare ka muka dogara domin kai muke faɗa saboda haka mun dogara da kai wa ilaika anabna kuma gare ka muke karkata ibadar mu wa ilaika almasir makoma tana gare ka kaga su ma da suka ce mun dogara da kai ya Allah ba su bar magana ba sai da suka ce wa ilaika anabna gare ka muke karkata ibadar mu duk mutumin da ya dogara ga Allah to dole ne kuma ya karkata ibadarsa ga Allah tabaraka wa ta'ala dole ya kyautata ibadarsa in ba haka ba tawakkalin sa aikin banza ne zai ganin biyan bukata ka dawo suratul ra'd sai Allah ya dawo yana magana da annabi Muhammad كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم تتلو عليهم كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن aiko ka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ummatin cikin wata al'umma kad khalat min qabliha umamun wata al'ummomi sun gabace ta mun aiko ka cikin wata al'umma ko ba ita ce ta farko ba wasu al'ummomi sun gabace ta su ma mun tura musu annabawa mun aike ka kai ne tatlu alaihim alladhi auhayna ilayka don ka karanta musu wahayin da muka yi maka ka karanta musu qur'ani ka karanta musu hadisai wa hum yakfuruna bir rahmani amma duk da haka gashi suna kafirce ma Allah ne rahama kana kai yi musu wa'azi sun kibi Allah yana musu rahama amma suna butulce masa ya ba su lafiya ya ba su arziki ya ba su ya ba su haihuwa ya biya musu bukata amma sun kibin dokokinsa to kun ka ce musu huwa rabbi Allah nan dai shine ubangiji na ba zan bar shi ba la ilaha illa huwa babu wani abin bauta sai Allah alaihi tawakkaltu ga Allah na dogara to shi ma bai yi turu ba sai ya ce wa ilaihi mata gare shi kuma makomar ibada ta take kun ga hatta manzo Allah ya ce alaihi tawakkaltu sai da ya ce wa ilaihi mata gare shi makomar ibada ta take duk inda kaga an sa tawakkali dole zaka ga an hada ta da ibada a suratul muzammil da Allah yace inna laka fil nahari sabhan tawila sai yace إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا كافي الله يكون من الله يريد يريد الله أمدهم أبين دوغارو سيدي أمرتيش دين والعيد واذكر ka ambaci sunan Ubangijinka أبنجدك وتبتل إليه تبتيلا ka yanke rayuwarka ka maida ta ga Allah kai ta bautan Allah rabbul mashriqi wal maghribi ubangijin makullar rana da makuyanta la ilaha illa huwa babu abin bauta sai shi idan ka yi zikirin Allah idan ka yanke rayuwarka ka koma ga Allah ka rike Allah abin bauta baka bautan kowa sai Allah ka kyautata ka ya kai Muhammad fastakhizhu wakila lokacin sai ka rike Allah abin dogaro sai lokacin za ka rike Allah abin tawakkali duk mutumin da yake ya dogara ga Allah bai kyautata ibadarsa kanya ne kyautata ibada ita ce sa ka zama wali don haka malamai suke cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu mahalli ne na wilaya duk mutumin da kuka ji an ce waliyin Allah ne sai ku dubi aikinsa wani wai shi waliyi ne a makobin sallah waliyin shaitan ka duba sahihul bukhari hadisi na dubu shida da ɗari biyar da biyu da littafin imam bayhaqi al asma'u was sifat shafi na ɗari shida da ashirin da uku da littafin imam bagawi sharh sunna mujallar na biyar shafi na goma sha tara amma littafin musnad littafin sunna da yawa sahabban manzon Allah mutum takwas suka ruwaito wannan hadisi wanda kun sha ji mutum takwas na Aisha Abdullah bin Abbas Sayyiduna Ali Anas bin Malik Huzaifa al-Yamani Mu'az dan Jabal Abu Umama al-Bahili ga Abu Hurairah Allah ta kara musu yarda Allah tabaraka wa ta'ala cikin hadisin qudusi yace man azali waliyan faqad azantuhu bil harbi duk wanda ya cuci waliyi na to ina sanar da shi ya fito mai yaki Allah ya baka izini ka zo a yi fito na fito tsakaninka da shi domin ka cuci waliyinsa to waye waliyin sai ya fassara mana wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in min aftaratuhu alayhi bawa na baya zuwa kusa da ni da wani aiki fiye da wanda na ce na farlanta masa ba yadda za a yi ka je kusa da Allah ta wani aiki wanda ya fi farilla in kana son ka je kusa da Allah to ya farilla sai Allah ya ce wa la ya zalo abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu ka dau matsayin a matsayin iyaka na abudu Allah yana da gefen wa iyaka nasta'in ya za a yi faɗu tsakaninka da Allah ana samun tazara mai tsawo, wani yana kusa da Allah wani yana nesa da Allah, iya kana gudu amma kana nesa, ba a jin mamuryanka. Wani kuma yana kusa da Allah, da ya ce iya kana gudu to Allah yana amsa. Ashe kafin ka samu al'isti'ana sai ka je kusa da Allah, kafin ka samu taimakon Allah. to dole ne sai ka raya farillan Allah tabaraka wa ta'ala wanda Allah baya so Allah bai biya masa bukata in kana son biyan bukatan Allah to dole ne ka zo cikin waɗanda Allah yake so yaya Allah zai so ka sai ka je kusa da shi ya za a yi ka je kusa da Allah sai ka raya farilla sai ka raya farilla ka raya farilla Allah tabaraka wa ta'ala kake zuwa kusa da shi kenan tsakaninka da Allah tsakanin iyaka na abu da ɗinka da kuma wa iyaka na ta'inu abin da zai matsa da kai kusa da Allah shi ne kiyaye farillaki. Sai Allah maɗaukaki ya ce wa la ya zalo abdi ya taƙarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Matukar bawa na yana raya na filfilu yana ƙoƙari wajen kiyaye taɗauri yana azumi na nafila, sallah ta nafila, yana ba da sadaka, yana zuwa umara yana ƙoƙarin abin da ke ba farilla ba to duk sa'ilin da kake raya nafila kana daɗa zuwa kusa da Allah ne in ji Allah tabaraka wa ta'ala sai to idan kana so ka san alamar mutumin da iyaka na abudu wa iyaka na fa'in suka zo daidai wa daida kalma biyu innan nan sun haɗu mutumin da da ya daga hannu ya Allah sai Allah ya bashi bari ka ga alamarsa man Allah baraka wa ta'ala ya ce fa idza ahbabtuhu lokacin da na so shi domin idan Allah yana son ka shine in ka roƙe shi zai biya ma bukata shine in kai ibada nan take yana karɓa. alamar ita ce kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi zan kasance jinsa wanda yake ji da shi za a waye gari kunnanka baka jin haram wa basaruhu allazi yubsiru bihi idan sa da yake gani da shi za a wayi gari baka amfani da idon ka ka kalli haram wa ya allazi yabtishu biha hannunsa da yake daukan abu da ita za a wayi gari wannan hannun baka amfani da shi wajen sabon Allah wa rijluhu allati yamshi biha kafansa da yake tafiya da ita za a wayi gari ita ma sa baya amfani da ita wajen sabon Allah waɗannan hanyoyi guda hudu ta nan ne ake gane wani takan bawa shin kana jin haram kana ganin haram kana taba haram kana tafiya wajen haram ayar tambaya nan idan eh ka binciki dangantakar ka da Allah ba ka kusa da Allah idan kuma a'a kana kulawa ta wajen jin haram da ganin haram da taba haram da tafiya wajen aikata haram kana kiyayewa ba a magana ta haram ka saurara gudu ce kiɗe-kiɗe ne ba ka saurarawa kallon haram ba ka yi hannunka ba ka amfani da shi wajen aikata haram kafafunka ba ka amfani da su wajen tafiya wajen haram Allah ya ce to a wannan lokaci iyaka na gudu wa iyaka na sun ɗauki sharuɗan da ake bukata don haka Allah ya ce wada in sa'alani da ya roƙe ni la uqiyannahu wallahi zan ba bashi wada in ista'azani da ya ce Allah ka tsare ni la uqiyannahu zan zan tsare shi wa ma taraddadtu an shay'in ana fa'iluhu taraddudi an qabdu nafsi abdul mu'min yakrahu al-maut wa akrahu musa'atahu wa la budda lahu min Allah ya ce a duniyan nan babu abin da nake taraddudi in zan yi shi sai dai abu daya babu abin da yake taraddudi wajen yinsa sai dai abu ɗaya ta lokacin da mutum ya kula da dangantakarsa tsakanin shi da ni yana kulawa da farillai yana raya na filu baya jin haram bai ganin haram bai taɓa haram bai amfani da kafafunsa zuwa ga aikata haram wannan mutum in na zo ɗaukan ransa sai na yi taraddudi in ji Allah tabaraka wa ta'ala aiwa ko kai ne masoyinka ba ka son cutar da shi don duk wanda ya kai wannan matsayin to ya zama masoyin Allah masoyin Allah shine waliyul Shi shine wanda dangantakarsa da Allah ta yi kyau Allah baraka wa ta'ala ce ya karahu al-mauta wa ana akrahu musa'atahu gashi shi baya son mutuwa ashe kaga har wani bai son mutuwa ko shi baya son mutuwa ni ko ban son cutar da shi ce wa la mutta lahu min kuma gashi dole sai ya mutu to sai Allah ya tura mala'iku ya ce ku je ku dauki ransa mala'iku kuma sai su ringa saukowa suna rige rige suna rige rige wannan yana ni zan je dauka ransa wannan yana ni ne zan wannan yana ni ana rige rige da ma in kun je ku yi a hankali domin ba wa nan domin da sun zo kafin su dauki ransa sai an kawo masa aljanna sai haba bi aljanna fa kaga ko manta dubi ni'imar da Allah ya maka yanzu kana son ta ko dai ubarka ne cikin iyali sai mu tafi kawai sai sai a karba a cikin nan biyan bukatan ka ya dogara da kyawun ibadarka iya kana budu ko iya kana nasta'in ibadarka ta yi kyau to iya kana nasta'in sai yi kyau sharadin kenan don haka kar ka yi tsammani sai ka kai matsayin waliyi ne za ka roƙi Allah ya biya maka a'a gwargwadon aikin ka gwargwadon biyan buƙatar ka kada a ce to yanzu duk sallar samu gashi nan dai yadda take to kuma shi kenan duk addu'o'in mu ba su karbuwa hmm. za a iya karba ka san ai ko ibada akwai da yar dama dama ko ba a cewa duk sun baci akwai yar dama dama ce to ku duba da cikin rubabbun nan a samu dan dama dama a kawo ka duba silsilatu sahiha hadisi na dubu biyu da ɗari biyu da tamanin da bakwai Anas da Salman farisi da Abu Huraira Allah ya kara masa yarda sahabban manzon Allah mutum uku suka ruwaito hadisin kudusi har yanzu قال الله تعالى الله مدوكي ياتي إذا تقرب إلي العبد شبرا تقربت إليه ذراعا idan bawa na ya dan matso da ni ya dan matso kusa da ni dan dai shibir dani dani i don't know what you call it in english dani kamar wannan me kenan eh dani daya shine tsakanin babban yatsa da dogon yatsan nan ka dan mata kusa da Allah dani guda eh tafi dani in ka mata kusa da Allah dani guda da karramtu ilaihi zira'an Allah ya ce ni kuma zan matso kusa da shi zira'i guda kai ka matso ɗani guda shi kuma zai matso kusa da kai zira'i guda a shi nan in ka dan matsa da iyaka na abu da dan kaɗan sai Allah ya dan matso shi ma da nasfayi mutum dan kaɗan ba mamaki ka shekara ba mamaki ka shekara kana neman naira dubu sannan a baka shekara guda in tona ne an dai baka haiko saboda na abudun naka bai yi kyau ba nasfayi ko dole ya ɗau lokaci idza taqarraba ilayya al-abdu shibran taqarrabtu ilayhi idan bawa na ya dan matso kusa da ni ɗaya ne ɗaya ne kuma sai dan matso masa zira'i a Allah ya ce kai faɗa ne ta matso shi ko ya matso zira'i tsakanin ɗani da zira'i ba a kwatantawa Allah ya ce wai za ta karraba ilayya zira'an in ya matso kusa da ni kuma daidai zira'i ta karrabtu min huba'an ni kuma sai matso kusa da shi daidai faɗinsa faɗinsa daidai tsawonka in ka zo kusa da Allah zira'i daya kuma zai zo maka daidai fadin ka. sai ce wa idza atani mashiyan idan bawa na ya zo min yana tafiya a ataituhu har wala ne kuma sai in zo mar ina sauri in ka zo a fito sai Allah ya rungume ka ka zama na shi don haka in kana son Allah ya biya ma bukata ne? kyautata iyaka na abu shi ma sai Allah ya kyautata wa iyaka نستعين الهير دنكوني ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان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 ربنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض عندك الله ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان mutanen kirki suna addu'a suka ce ya ubangijin mu mun ji mai kira annabi Muhammad mai kira yana kira yana cewa ku zo ku yi imani an aminu bi rabbikum ku zo ku yi imani da ubangijin ku fa amanna sai muka yi imani rabbana da mun yi imani fakfir lana zunubana sai ka gafarta mana zunubanmu wa kaffir anna sayyi'atina ka kankare mana laifukanmu wa tawaffana ma al'abarari ka ɗauki rayukanmu tare da mutanen kirki. Rabbana ya Ubangiji mu wa atina ma wa atana ala rusulika ka ba mu abin da kai mana alkawari ga manzanninka wala tafzina yawmal qiyamati karka kunyata mu a ranar hisabi ranar tashin kiyama innaka la tukhlifu miad lalle Allah baka saba alkawra kun gani waɗannan ayoyi da suke cikin suratu Ali Imrana malamai suka ce ana magana ne akan al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wai sahabbansa kawai na farko ba har zuwa na ƙarshen zamani duk mutumin da ya amsa kiran manzon Allah duk musulmi wanda ya yarda da Allah ya yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda da duk abin da manzon Allah ya kira mu zuwa gare shi to da shi ake magana cikin waɗannan ayoyin. Allah ya ce, Fasta jaba lahum rabbuhum anni la ubi'u amala amilin minku, Ubangijinku ya amsa addu'anku. Ana magana da waye, da ku musulmai, Ubangiji ya amsa addu'o'inmu. فاستجاب لهم, لهم ربهم أني لا أضيء عمل عامل منكم بعضن أي أيك ولمي أيك daga cikinku ba inji Allah tabaraka wa ta'ala don haka in ka tsaya sallah sallar ka nan ta ɗan dama dama sai a baka lada ɗan dama dama idan ta yi kyau sai a baka kyakkyawan lada sai in ta ba sannan sai a ki baka lada anniza'u bi komai wato komai karancin alherin da cikin sallar ka Allah bai kin baka lada kar ka ɗauka ce ka yi sallar mai kyau irin ta manzon Allah sannan a karɓawa ne kai ba ka iya wannan babu mutum da zai koma irin ta sahabai ma yi bare irin ta manzon Allah muna nan ana dan tattamawa wa dai mun ba da kanmu da manzon Allah ka dai kamanta ko ka tashabbahu idza lam takunu mislahu inna tashabbuha bil kirami falahu muna kamantawa ne sai Allah ya ce min zakarin aw unsa namiji ko mace ba'dukum min ba sashin ku ga sashi take matukar ka kyautata ibada to Allah madaukaki zai kyautata maka sakamako wato komai kankantan aikin ka Allah tabaraka wa ta'ala ya maka lamuni zai baka lada matukar aikin nan yayi kyau to lokaci ya lokaci da na kawo dogon hadisin nan na bamu misali da maganar da bahaushe ke cewa alheri danko ne bai faduwa kasa banza muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala shi sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah mataukacin sarki ya kyautata mana ibadunmu Allah ya sa duk ibada da muke karbabu ne kuma Allah ya kyautata karshen mu ya gama mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gida, rahama akwai tambayoyi a bayan hakuri من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد malam na ji ana cewa idan mutum yana azumi ba zai shafa mai mai gamshi ba kuma ba zai sa turare a jikinsa ba to malam shin gaskiya ne ya zama kazami kenan ya kamata ya sa turare mai kamshi ya kuma sa mai mai kamshi babu wani laifi a kai turare da mai ba abinci ba ne ba abin shi bane ba su bata azumi babu dalilin da zai sa mutum bai sawa akwai malamai da ke cewa ba a sawa kuma ba dalilin kansa da babu dalili barin su haka shi ya fi asali a ga in aka bar mutane suna tafiya dukun dukun kuma sai duk a zama kazamai cikin watan ramadan ko don ma da rika wanka ana sa turare mai kyau kuma a shafa mai mai kanshi wannan shine abin da ya kamata da wata malam don Allah ka dinga faɗan kwanan wata idan za ka dinga fara karatu. Mhm. Ya wato bana amsa wannan kaɗan daga. Wai dinga faɗan kwanan wata an zan fara karatu kun sa abin da ya samu faɗa? Ai an sha gaya mun wai dinga faɗan kwanan wata. Ba na faɗan kwanan wata domin wa'azin nawa ba shi da kwanan wata. Wa'azina ina fatan ya zama yana aiki har tashin kiyama. ba ka taɓa jin wani hadisi da aka ce ranar kaza ga watan kaza manzon Allah ya ce kaza ko ka taɓa ji akwai ta sai mu bashi haka yadda manzon Allah ya banna shi Allah ya mu gaskiya malam shin dole ne mace ta sa hijabi lokacin da za ta karanta alqur'ani eh karatun qur'ani zikiri ne ba lalle bane ya zama ta sa hijabi don za ta yi karatunsa don zikiri kana yin sa duk wata siffa na rayuwa da ka samu kanka amma yana da kyau in za ta yi karatun ta shiga siffa mai kyau wanda ta sa kaya sutura mai kyau ta shiga siffa mai kyau ta karanta qur'ani ta ga wanda ta karanta qur'ani ba alwala ko kuma ba ba wata sutura ba ta kuma wata cikin siffa mai kyau ladan su ya bambanta amma kuma bai hana a yi ina fata an gane shin ya halatta matan aure su je makarantar islamiyya malam ba ma ya halatta ba wajibi ne wajibi ne mace ta tafi makarantar islamiyya ka duba hadisan manzon Allah an sha faɗa mana annabi sallallahu alaihi sallam ya tara mata ya yi musu wa'azi an sha faɗa ya tara mata ya karantar da su ya tara mata sun yi mubaya har yanzu kuma ana tantama game da cewa mace ta fita waje ta yi karatu kuma ka lura mutum ko malami ne matukar matansa ba su zuwa makaranta dole za a samu sauran matan gari sun fi matansa ilimi domin mutum shi kadai bai iya koyar da mace ilimi kamar da za ta je makaranta malamai da yawa su karantar da ita